mun karkare magana a zaman da ya gabata a matsalar azumin watan ramadan mun je yanayin farlanta shi mun je yanayin yadda aka kwadaitar a azumce shi to yan uwa masu albarka azumin watan ramadan yana cikin wato gabobi na musulunci wanda Allah jalla wa'ala ya ɗaukaka al'ummar musulmi da shi domin a cikin watan Ramadan ne ya saukar da Alƙur'ani mai girma kamar yadda yake faɗa shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran ka san dama Alƙur'ani duk abin da ya raba ya ɗaukaka don haka zamu ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kabaki mai girma ga wanda ya kula da azumin watan Ramadan ko babu kowane hadisi sai hadisin Bukhari riwayat da Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya azumci watan ramadan saboda imani da kuma neman lada Allah zai gafarta mai ko za a gafarta mai abin da ya gabata na zanubinsa to ya ishi mutum wato ya himmatu ya yi ƙoƙari ya azumci watan ramadan sannan a cikin hadisin za mu ga wannan maganar da ya akan watan Ramadan wato Ramadan yana da ladubba shi ma watakila wannan ba gabar mu ambaci wannan abubuwan bane a dunkule dai a azumin watan Ramadan yana cikin tuwasan musulunci wanda bai kamata a yi wasa da su ba Allah jalla wa ala ya samu dace sai mu je hadisi na hudu malamin ya ce الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها معنى يتشي دقاء أبو عبد الرحمن عبد الله أم مسعود قال لك آرى ما سيدا يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذن تدم يا قيامنا باب شكا شيمي قسكياني كما أبن قسكتاوه yace lallai ɗayanku ana haɗa halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa a kwana arba'in yana a halin kasancewarsa ɗigon maniyi bayan nan kuma sai ya zama gudan jini kwatankwacin haka mana bayan kwana arba'in bayan wata arba'in ɗin kuma sai ya zama gudan tsoka to daga nan sai Allah ya turo mala'ika sai ya busa masa rai sai ya umarci mala'ikan nan da umarni guda hudu umarni na farko ya rubuta duk arzikin da zai samu shin yana da arziki a duniya ko ba shi da shi mai yawa ne ko kaɗan ne ko matsakaici ne arzikin na mene duk a lokacin za a rubuta yaushe zai mutu shekara nawa zai zai daɗe ko ba zai daɗe ba sannan wani irin aiki zai yi aikinsa mai kyau ne ko mara kyau ne nagartacce ne ko aikin ‘yan aljanna ne ko aikin ‘yan wuta ne sannan shi ɗin yana cikin ahlus shaqawati ko yana cikin ahlus sa'ada ana yana cikin waɗanda Allah ya rubuta ‘yan aljanna ne ko yana cikin waɗanda Allah ya rubuta ‘yan wuta ne sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce na rantse da wanda babu wanda ya cancanta abota ta mai da gaskiya sai shi wallahi ɗayanku zai iya yiwuwa ya dinga yin aiki irin aikin 'yan aljanna har sai ya yi saura tsakaninsa da shiga aljanna bai fi tsintsiyar hannu ɗaya ba amma wancan rubutun da aka yi mai sai ya zo ya rigaye shi sai ka ga ya canja ya zo ya koma ya yi aikin 'yan wuta kuma ya cika akan aikin 'yan wuta kuma ya shige ta kamar yadda ya ce kuma lallai ɗayanku za ka samu yana aiki irin na 'yan wuta har sai ya kasance bai fi saura tsintsiyar hannu ɗaya ba ya shiga wutar sai rubutun can da aka yi mai na cewa shi ɗan aljanna ne sai ya riga ya aikin nasa sai ya zo ya aiki irin na ‘yan aljanna sai ya mutu a kai kuma sai ya shige ta la ilaha illallah wannan hadisi da ta da hankali yake za mu magana akan wannan hadisin bisa ga masa'il mas'ala ta farko rawin hadis Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu shine Abdullahi dan Mas'ud ɗan Ghafil ɗan Habib al-Hudhali al-Imam zahabi da ya zo sa a cikin siyar yace shi ne Al'imamu al-Habr faqih umma al-Makki al badri wato jagora masani shakundum wanda yake Allah ya bashi fahimtar addini mutumin Makka kuma wanda ya hijira kuma wanda ya halarci yaƙin Badr Ya ce yana cikin musulmai na farko a musulunci yana cikin zababbin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ya halarci yakin badar kuma duk yayi hijira guda biyu yayi yi hijira zuwa ardul habasha kuma yayi hijira zuwa ga zuwa madina ya rawaito ilimi mai tarin yawa a cikin sahihul bukhari kadai yana da hadisai bukhari da muslim yana da hadisai 64 a bukhari kadai yana da hadisi 21 a sahihu muslim yana da hadisi 35 a wurin al baqi ibn makhlad yana da hadisai guda 148 wanda aka maimaita kaga yana cikin al mukthiruna kenan masu yawan hadisai kai yana cewa naga abdullahi dan mas'ud kalarsa ta fi kama da baki-baki ma'ana an ka tara farare to shi yana da duhu sannan siriri ne sannan kuma a a ba shi da tsaho sosai da ya yi furfura kuma ba ya ta, haka yake barinta da farinta al'imamu zahabi ya ce ana lissafa sai na abdullahi ɗan mas'ud cikin azkiya ul'ulama wato a malaman ma mai hazaƙa ne mai basira ne Allah ta'ala ya ƙara masa yadda matsala ta biyu darajar wannan hadisin na ce darajarsa ba wai ta hanyar ingancinsa ba inganci duk ba matsala yana cikin bukhari wannan hadisi yana da matuƙar muhimmanci domin ya yi a cikinsa ne manzo salam ya yi bayanin matakan da ake bi na halittar ɗan adam a cikin mahaifiya wanda za ka karramawa ce da darajtawa kamar yadda kuma hadisin ya magana akan alqada'u wal qadar wanda wannan shi ma mun yi bayani a baya in ba a mance ba wanda rukuni ne na shida cikin arkanul iman wanda imanin bawa ba zai cika ba sai ya yi imani bil qada'i wal qadar mas'ala ta uku wani hanyoyi ne ake halittar dan adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yayi bayanin matakan da ake bi na halittar dan adam to anan sai ya ce yujma'u khalquhu yujma'u khalquhu ah, ma'ana a hada abin da yake ba a hada yake ba a har hada shi kenan ko bayan da a warwatsa yake ko ba a haɗa yake ba a hada shi wuri guda yasa al-imam al-qurtubi Allah ji kansa da rahma yake cewa abin da ake nufi da wannan shine yayin da mani ya shiga cikin mahaifa yana tuffanta da ah, wato tunda yana shiga ne da ƙarfi shi yasa aka kira shi alma addafiq ko to Allah jalla wa ala abinda aka watsa shi kaga ai zai zai tarwatse haka to Allah jalla wa ala da iyawarsa da hikimarsa sai ya hada shi a inda idan ya tsaya a wurin zai zama yayi amfani an samu da sai Allah ya hada shi a cikin mahaifa kaga an yi magana a akan ah, nutfa wanda nutfa ɗin nan shi ne mataki na farko wanda kafin a halicci yaro dole sai ya wuce wannan mataki ma'ana idan ah, kwaikwaye na haihuwa sun haɗu wanda ka ce ruwa ne asali wanda yake gare-gare to kenan anan nutfa abinda ake nufi da ita maniyi sai ta ɗau kwana arba'in idan wadda Allah zai halitta ce shine ma'ana 40 yawman nufa wannan 40 din fa uwa duk ƙarƙashin kulawar Allah jalla wa'ala to sai mataki na biyu shine alaƙa. daskararren jini mai kauri watakila shi ya sa malamu suke cewa gudan jini an kira shi da alaka domin zai iya ɗamfaruwa da duk abin da ya wuce da shi sai ya ɗau kwana arba'in kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan alaƙa yana da shahid a cikin alƙur'ani domin alƙur'ani ya ce khalaƙa insana min alaƙ sai aka ambaci ɗaya daga cikin afuwar ɗin ko marahil ɗin mataki na shine mudga wanda shi ma janin dole sai ya wuce ta wannan matakin shine Ɗagin nama ko yankin nama ko tsoka wataƙila an kira ta da wannan saboda mai duk girman bai fi misali inda a abinci ba ne wannan bai fuka taune shi ba kamar yadda an tashi nama ake mai yanka yanka haka to wannan ma za ta ɗau kwana arba'in shi sa ya ce misla zalik ya yakunu mubghatan misla zalik to sai mataki na hudu matakin busa rai wannan busaran baya faruwa har sai kwana ɗari da ashirin sun wuce daga haɗuwar ma'aurata daga haɗuwa to sai Allah jalla wa'ala sai ya turo mala'ika sai ya busa wannan rabon da aka samu rai to shi kwarai dama shi ne yake faɗakar da ɗan adam ya rayu da ba motsi komai ma da ka sani in aka ce ba rayuwa a cikinsa da zarar rayuwar ta shiga to sai ka kuma lissafin ya canza wanda ran nan ya yake Allah jalla wa'ala shi ya bawa kansa sani domin ya ce qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila duk da wasu cikin ulama da falasifa da sauransu sun yi kokarin su ta'rifin sa kamar misali da wasu suke cewa wani jiki ne amma wanda ba a iya ganin sa jismul latif jiki ne wanda ba a iya ganin sa wanda yake yake shiga yake sirnanawa a cikin jiki a cikin gangar jiki kuma ɗamfare yake da shi kamar yadda ruwa yake fara da wato hanyar da yake bi ko kace yadda ruwa yake fara da wato ɗanyen itace kaga duk ɗanyen itace za ka samu akwai ruwa a cikin hmm? to da zarar ruwan ya fice daga jikin ɗanyen itacen in ya bushe shi kenan ya mutu ‘yan uwa masu albarka wannan hadisin na sayyidina abdullahi ɗan mas'ud yana wajabta mana imani da ƙaddara domin gashi ya ce ana umartar mala'ikan da za a turo da umarni guda hudu rubuta arzikin mutum ajalinsa da aikinsa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna to wannan yankin kawai na wannan hadisin a iya nan sai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan al-qada wal qadar wanda bayan mun ce bambanci tsakanin al da qadar al-qada shine tsatsarawa din da rubuta al-qadar kuma zartarwa wanda wannan alƙada'u wal qadar yana da alaka da ilimin Allah jalla wa ala wanda ya san me zai wa wakana ya san me ya faru me yake faruwa ko me zai faru yayin da ya zo zai faru to doriya akan wannan ilimin da yake cikakke Allah jalla wa'ala yana rubuta arzikin ɗan adam ma'ana irin abin da zaka samu a rayuwar nan Allah ya rubuta a rubuce yake tun daga zuwan ka duniya har zuwa ka bar duniya da kuma aikin da zaka yi na alkhairi ko na sharri kai ɗan aljanna ne ko ɗan wuta to amma fa wannan ai wannan rubutun ya ɗan uwa mu sani baya nufin cewa bawa duk abin da ya yi daidai zai kafa hujja da shi ya ce ai ni an rubuta min kaza zan yi akai kasan kaza din aka rubuta maka kamar yadda a baya mun tattauna wannan matsalar ne ishara akai yan uwa masu albarka wannan hadisin yana nuna mana cewa al'amalu bil khawatim wato abin izina Shi ne aikin da mutum ya cika yana yi wanda shi ya dazu da na fassara na ce muku wannan hadisi yana cikin hadisai da suke tada hankali idan kaga kana aikin alkhairi dan uwa yar uwa kakku kakku dinga jin cewa ku yan aljanna ne wani ku da baya wannan aikin dan wuta ne wa ya gaya maka zaka mutu akan wannan aikin shi yasa zaka ji magabatan mu sai su ce Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu cika lafiya mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe saboda al'amalu bil khawatim abinda ka cika a kai da shi ne ake maka hukunci da haka ‘yan’uwa uwa mu yi ƙoƙari mu ga muna ta roƙon Allah jalla wa’ala ya sa mu gama lafiya ya ba mu kyakkyawan ƙarshe hadisin nan akwai fa'idoji masu tarin yawa a cikinsa malamai sun yi istinbati da yawa a ciki kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa suka ce mutum ya yawaita roƙon Allah ya bashi sabati akan addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita yin haka din ya kasance yana yawaita cewa ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik hadisin Alhakim hakim a mustadrak kuma albani ya inganta shi a hadisi mai lamba 7865 fa'ida ta biyu kai ta roƙon Allah kada Allah ya jarrabe ka da kyakkyawan ƙarshe ya baka kyakkyawan makoma shi yasa magabata masu hankali kuka suke tashi su yi cikin dare Allah ya raba su da su'ul khatima mummunan ƙarshe saboda mummunan ƙarshe tashin hankali ne kuma ba wanda ya wuce mummunan ƙarshe sa ibn rajab alhambali a cikin sharhin da yawa wannan hadisin ya rawaito maganganu da dama na magabata da idda suke nuna razaninsu da firgicinsu dangane da mummunan ƙarshe don haka bawa ya ta roƙon Allah ya sa ya kyakkyawan ƙarshe fa'ida ta uku cikin wannan hadisin hadisin yana tabbatar mana da cewa ayyukan da bawa yake yi suna cikin sababin da suke kai shi aljanna ko su kai shi wuta mana tun anan duniya akwai aikin yan aljanna kuma akwai aikin yan wuta don haka sai mutum ya zaɓa wa kansa gidan da ya fi sha'awa fa'ida ta hudu duk wanda ya san matakan da Allah ya biya halicce shi ya samar da shi to ya waje ba a gare shi ya gode wa Allah nawa ka ba wa Allah ya yi wannan kulawar da kai ya halicce ka a mafi ficiyar halitta bai maka hancinka ba irin na giwa ko ya yi ka da jela kamar yadda yake yi wa dabbobi ko ya yi ka da ƙaho ya kamata ka gode wa Allah jalla wa ala kai mai da'a cikin umarninsa kuma ka bar hannunsa fa'ida ta biyar ‘yan uwa waye ɗan wuta waye ɗan aljanna wannan zaibu ne kuma saninsa sai Allah fa'ida ta shida halaccin mutum ya rantse a kan zancen da yake na gaskiya ne ko da ba a nemi ya rantse ba don ya ƙarfafi mai jin zancen fa'ida ta bakwai dukkaninmu mu samu nutsuwa a kan arzikinmu uwa. mu haƙura mu yadda da kasan da Allah ya raba ya bamu amma fa mu bi hanyar da za mu yi wa kanmu gata kuma mu daina hankoro da ɗoki na mazallako da yi wa mutane hassada da ƙoƙarin sai mun je mun ci bashi sai mun ɗaga wato ajinmu na rayuwa da abin da Allah bai ba mu damar mai ba kan mu da hankalinmu a kai. Mu sani arzikinmu yana bin mu, kamar yadda muke bin arzikinmu ajalinmu kuma yana bin mu. Fa'ida ta takwas, rayuwa a hannun Allah take uwa. ba wani cikin ‘yan uwa namiji ko mace ƙarami ko babba da zai mutu ba sai har sai ya kammala iya abin da aka ɗiba mai wanda zai a duniya duk wanda kaga ya mutu to kwanansa ne ya kare. in duk duniyar nan za su taru don su gusar da ranka wallahi ba za su iya gusar da ranka ba sai in kwananka ya kare. haka na arziki duk abin da kaga wani ya samu to wallahi na sani duk abin da ya kubce maka ba naka bane duk dabara ka kuma ba za ka same shi ba to don me za ka tada hankalinka don haka mun fahimci wannan to sai zama ba wanda muke nema a wurinsa sai Allah ba wanda muke tsoro sai Allah fa'ida ta tara mummunan aiki da kyakkyawan aiki alamu ne da za ka iya kyautata mutum zato ko ka muna namai amma ba su suke nuna har a wurin Allah a haka zai ƙare ba malamai suka ce fa'ida ta goma bin wannan matakan da Allah jalla wa'ala ya daga Nufa sannan alaka sannan mudgha sannan nafkhur ruh malamai suka ce wannan tausasawa ne ga mahaifiya wadda take dakon jariri a cikin cikinta amma ba haka ba Allah in ya ga dama kawai zai ce kun ne fa ya kun zai ce kasance kuma sai ya kasance fa'ida ta goma sha ɗaya wasu daga cikin ma'abota ilimi sun yi rangwame wurin zubar da ciki idan har bai kai matakin nan na ƙarshe ba ma'ana bai kai kwana ɗari da ashirin ba lokacin da za a busa mai rai suka yi ƙiyasin wannan akan azalo suka ce tunda da can aka halatta domin ba a busa rai ba to ai kamar kusan haka ne تو ابن رجب رحمة الله عليه يوانا مجانا أجامع العلوم والحكم إن ديكي شو قد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف أما يتي وانا قولا دسك كاو ينادروني يتي لأن الجنين ولد انعقد وربما انعقد انعقد وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكليه yace ai akwai bambanci tsakanin kace wannan dan tayi ne da bambanci kuma da kace a wannan ma ne bai ma kai ga matakan da za a yi halittar ba ibn rajab yana cewa akwai bambanci tsakanin matsaloli guda biyu don haka bayan da za ka yi ka haɗa a halaccin wato zub da cikin da kuma wancan azulu ɗin wancan ba komai bane ma in ne mahin babu ma wani abin nan a kansa sabanin wannan ya bi matakai tare da cewa wannan matsalar fiha tafsil menene zai janyo a zub da cikin me dalilin zub da cikin wani salo kuma za a bi a zub da cikin watakila wannan ba shine mahallin tattauna wannan matsalar ba amma dai idan an zo gabar da ta dace a magana akai a faɗaɗa insha Allah ta'ala a shahid kawai na kawo maganan ne don kada wasu su tafi suna kafa hujja da abin cewa ibnu rajab ma da ya kawo magana kuma ya rauna nata ya ce a'a wannan babu wani dalili da yake karfafar haka fa'ida ta goma sha biyu ‘yan uwa masu albarka wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa tashin alkiyama gaske ne domin in dai har an halicce ka daga wulakantaccen ruwa to Allah jalla wa ala ya nana ta halittarka bayan ka kai wani mataki na rayuwa bayan ka kai wani mataki na rayuwa to Allah jalla wa'ala wannan ya fi komai sauki a wurinsa to shi yasa kaga ai wauta ta waɗanda suke inkarin alba'ath wal mushu. a dalilinsu suna ganin cewa ya za ya yi alba'as ko ya za ya yi albishu a yi wai hujjar su shine ɗan adam ya zama ya riziddiye ƙasa ta cinye shi ya zama ba shi da dalili to daga nan sai su ce a ya tashi daga aiki to wanne ne ya fi wani wahala a ciki shin a farar da halittar ka a mataki na farko shi ne ya fi wahala ko ku a'a bayan an farar da halittar ka kuma ka kai matakin da ka kare a take dawo da kai babu shakka na biyu na farkon shi ne ya fi wahala shi yasa Allah yawa kansa kirari da cewa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ardi wa huwa al-'aziz al-hakim fa'ida ta 13 ta karshe wasu daga cikin ma'abota ilimi sun ce idan aka zubda ciki aka yada dan tayi bayan wata hudu wato za a yi masa sallah na ce aka ya da shi ma'ana ina nufin cewa aka yi barinsa ba waccan matsalar ta zub da ciki ba idan wato aka yi uwa ta yi barin ɗan tayi da ya kai wata hudu to kaga wannan ya kai matakin da an busa masa rai to suna ganin za a yi masa sallah ma'ana ko da bai zo da rai ba wannan mustahabbi ne amma in ba a yi ba ba a yi kuskure ba wannan ita ce fahimtar al'imamu ahmad kuma an yi shikayar wannan mazhabin daga al-Imam Sa'id eh, ibn al-Musayyab sayyidu tabi'in kamar yadda wannan ita ce ɗaya daga cikin fatawoyin da al-Imam Shafi'i ya bayar kuma wannan ita ce fatawar Ishaq ibn Rahawiya malamin al-Imam al-Bukhari Allah ji kansa da rahma ƴan uwa masu albarka sai mu je al khamis malam yace al-hadithul khamis عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أم المؤمنين عائشة الله كارمته داتشي Annabi sallam ya ce يبارد wanda أبو أجل da wani النام a بايتشي to an mayan mai da kayansa a ɗaya riwayar ta ce wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka shi ba an mayar mai da kayansa nan za mu dakata ‘yan uwa masu albarka idan muka zo insha Allahu ta'ala sai mai bayani akan abin da hadisin ya kunsa na fikihu da hukunce-hukunce abin da muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa Allahumma bihamdik la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh